Tarihi ta biyu Sura talatin da shida Sai mutanen ƙasar suka ɗauki Yehoyahaz ɗan Yosiya suka naɗa shi sarki a Urushalima ya gaji mahaifinsa, Yehoyahaz sarkin Yahuda Yehoyahaz yana da shekara ashirin da uku sa'ad da ya zama sarki, ya kuma yi mulki a Urushalima wata uku, sarkin Masar ya tumbuke shi a Urushalima, ya tilasta Yahuda su biya haraji talenti ɗari na azurfa da kuma talentin zinariya. Sarkin Masar ya naɗa Eliyakim uwan Yehoyahaz sarki a bisa Yahuda da kuma Urushalima, ya kuma canza sunan Eliyakim zuwa Yehohiyakim, amma Neku ya ɗauki Yehoyahaz uwan Eliyakim ya kai Masar. Yehohiyakim sarkin Yahuda Yehohiyakim yana da shekara ashirin da biyar sa'ad da ya zama sarki, ya kuma yi mulki a Urushalima shekara goma sha ɗaya, ya yi abin da yake mugu a gaban Ubangiji Allahnsa. Nebukadnezzar sarkin Babilon ya hauro ya kara da shi, ya kama shi, ya ɗaure sarƙoƙin tagulla, ya kuma kai shi Babilon. Nebukadnezzar sarkin Babilon ya kuma kwaso kayayyaki daga haikalin Ubangiji ya sa su a haikalinsa a can. Sauran ayyukan mulkin Yehohiyakim, ayyukan banƙyamar da ya aikata, da dukan abubuwan da aka same shi da su, suna a rubuce cikin littafin sarakunan Isra'ila da na Yahuda, sai Yehohiyacin ɗansa ya gaje shi a matsayin sarki. Yehohiyacin sarkin Yahuda Yehohiyacin yana da shekara goma sha takwas sa'ad da ya zama sarki, ya kuma yi mulki a Urushalima wata uku da kwana goma, ya yi abin da yake mugu a gaban Ubangiji, da barazana. Sarki Nebukadnezzar ya aika a kawo Yahohiyacin, aka kuma kawo shi Babilon tare da kayayyaki masu daraja daga haikalin Ubangiji, sai sarki Nebukadnezzar ya naɗa kawunsa zadekiya sarki a bisa Yahuda da Urushalima. Zedekiya sarkin Yahuda Zedekiya yana da shekara ashirin da ɗaya sa'ad da ya zama sarki, ya kuma yi mulki a Urushalima shekara goma sha ɗaya, ya yi abin da yake mugu a gaban Ubangiji Allahnsa, kuma bai ƙasƙantar da kansa a gaban Irimiya annabi, wanda ya yi magana kalmar Ubangiji ba, ya tayar wa sarki Nebukadnezzar, wanda ya sa ya yi rantsuwa da sunan Allah. ya zama mai kunnen ƙashi da kuma taurin zuciya, bai kuwa juye ga Ubangiji Allah na Isra'ila ba, bugu da ƙari, dukan shugabannin firistoci da mutane suka kara zama marasa aminci, suna bin dukan abubuwan banƙyama na al'ummai suka ƙazantar da haikalin Ubangiji wanda ya tsarkake a Urushalima. Faɗuwar Urushalima Sai Ubangiji Allah na kakanninsu ya yi ta aika da magana gare su ta wurin ’yan saƙonsa sau da sau, domin ya ji tausayin mutanensa da mazauninsa, amma suka yi wa ’yan saƙon Allah ba'a, suka rena maganarsa, suka yi wa annabawansa dariyar reni, har sai da fushin Ubangiji ya tasar a kan mutanensa babu makawa, ya bashe su ga sarkin Babiloniyawa. wanda ya karkashe samarinsu da takobi a wuri mai tsarki, bai yi juyayin saurayi, ko budurwa, ko tsoho, ko gajiyayye ba, Allah ya bashe su duka ga Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar ya kwashe dukkan kayayyaki daga haikalin Allah, babba da ƙarami, da ma'ajin haikalin Ubangiji, da kuma ma'ajin sarki da na fadawansa zuwa Babilon. suka cinna wa haikalin Allah wuta, suka rurrushe katangar Urushalima, suka ƙone dukkan fada, suka kuma lalace kome mai amfani da yake can, waɗanda ba a kashe ba kuwa, Nebukadnezzar ya kwashe su ya kai Babilon, suka zama bayinsa da na ’ya'yansa maza har zuwa kafuwar mulkin Farisa, ƙasar ta more hutun asabacinta. a dukan lokacin zamanta kango ta huta, har sai da shekaru saba'in nan suka cika bisa ga maganar Ubangiji da Irimiya ya faɗi, don a cika maganar da Ubangiji ya yi ta wurin Irimiya a shekara farko ta Sairus sarkin Farisa, sai Ubangiji ya motsa zuciyar Sairus na Farisa don ya yi shela a kan dukan masarautarsa, ya kuma sa shi a rubuce cewa. Ga abin da Sairus sarkin Farisa ya ce, Ubangiji Allah na sama ya ba ni dukan mulkokin duniya, ya kuma naɗa ni in gina masa haikali a Urushalima a Yahuda, duk wani na mutanensa a cikinku, bari ya haura ya tafi, bari kuma Ubangiji Allahnsa ya kasance tare da shi.